daidai da uku ga watan februari shekara ta 2026 wannan ne tasiri na da hudu a cikin sautar tauba mun kwana a aya ta biyar zuwa da takwas ba mu karkare tasirin waɗannan ayoyi ba lokaci ya kure za ki ta waɗannan ayoyi sai mu dasa daga inda mu kwana a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله دخلوا به بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب اللهم لك ملوكين سركي wa minhum man ahada daga cikin munafikai akwai waɗanda suke ɗaukan alƙawari tsakaninsu da Allah su ce la in atana min fadli duk sanda Allah madaukin sarki ya mana baiwa na wani ɓangaren falalan shi muka samu kuɗi ko muka samu jari ko muka samu lafiya ko muka yi tafiya muka dawo tsalawo ko ya fito mana da mutanenmu a hannun makiya ko ya auren man da ‘ya'yana ko dai bukata daga cikin bukatu ne da kullum da na na wallahi za mu gaskata Allah mai imani ko kuma lalle za mu ba da sadakan wani ɓangare na dukiyarmu wala na ko nan na min kuma za mu zama daga cikin mutanen kirki wani abu da muke na ɓanna na taɓar gaza na sakarci domin ya alƙawari mun yi saranda daga nan ba za mu ƙara wannan ba a tahun min fadlihi su lobe yayin da Allah maɗaukin sarki ya ba su wannan abin da suka nema kuma suka yi alƙawari cewa in ya faru ga abin da za su bayar sai kuma suka yi rowa wallon wahun ma'urqun suka juya suka shiga da harkokinsu suke watsi da muradin abin da suke ma Allah alƙawar faqabahum nifaqan fi qulubihim Allah maraikin sarki ce to sakamakon wannan yaudara sai muka danna munafinci a cikin zuciyarsu ila yawmi yalqawna har zuwa ranar haɗuwa da Allah haka za su rayu a da'ira na munafinci haka za su mutu a cikin munafinci haka Allah maɗaukin sarki zai tashe su a cikin munafunci bima akhlaqu Allah ma wa'aduhu sakamakon abin da suka saba ma Allah na alƙawari wa bima kanu yakzibun da kuma abin da suka kasance suna yi na ƙaryatawa da kuma yi ma Allah ƙarya da yaudara kazabuhum ƙaryan da suke yi shine naqaduhumul ahada warware alkawari da suka yi duk inda suka alkawari za su warware wannan alkawarin wa tarkuhumul wafa bima biman tazamuhu min zalika duk abin da suka lazumta mu kansu na zali kaza to ba sa cika gano ƙarya suke yi yaudara suke yi ha'inci suke yi wai sunan kaman wayo suke ma Allah Allah an kai mana kaza to mu ko mun yi alƙawarin kaza ba ne kamar sun yaudaro Allah shi kuma Allah madaukin sarki kamar nan da nan da nan sai masu wannan abin da suke so ana yi da sun tsire da dariya sai su yanke a yi mun gano wannan da kyau gobe ma su tsara jibi ma su tsara haka al'adun suke ya Allah madaukin sarki ce sai muka danna munafunci a cikin zukatansu kuma ba za su rabu da shi ba sai tashin alƙiyama والنفاق إذا كان في القلب فهو الكفور منافنشي إذن يزما na karyata Allah da addini shi da bayyana cewa mutum nagari ne mai addini ne amma a zuci saɓanin haka wannan kafirci wa amma idza kana fil amali amma idan ya zama munafinci na aiki ne fa huwa ma'asiya wannan sabon Allah ne domin ƙalin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da a ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan khamisa abu hudu duk wanda suka tattaru a kan shi wannan ya zama tsantsan munafiki wa man kana fihi khasalatu min hunna duk mutumin da yake da wata ɗabi'a ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'u guda hudu kadar fiye haslatun minan nifaƙi wannan yana da ɗaya daga cikin ɗabi'un munafinci hatta ya da'aha zuwa sanda zai barta kun gano nan, in kina da ɗabi'a ɗaya to kin samu 1 over 4 na munafinci in kika haɗa su to kin tattara munafinci nifaƙul amali munafinci na aiki wanda yake ma'asiya ne amma idan ya zama munafinci ne na zuci irin na waɗannan wanda ya zama munafinci a ƙari kuma ya fitar da ke daga addinin musulunci ba ke da ƙungan nan da shi ne sai ce ya za su mina khana shi ne jisun da aka ba mutum amana ko aka amince da shi kan wani abu ya yaudara aka yadda da ke za ki yaudara miji ya ce wance kake ƙara yin kaza a gaban irin shi ki kiyaye a bayan irin shi ke yi ke maciyar amana ce kina ɗaya daga cikin ɗabi'un munafunci hudu mana idan aka kasa ki hudu to kashe ɗaya cikin hudun to na munafukai ne duk abin da miji ya ce wanke ke yi a gaban shi da bayan shi ke yi kina ɗaukar ɗabi'a irin wannan to ba ki zama daga cikin alheri ga mumini ba ba ki daga cikin muminan da annabi ya ce ake dace a samu shine lau a sama alaiha la abarro da zai rantsuwa da cewa matata tana gida wallahi kaza da na hana ba za ta yi ba kuma a same ki haka kin je unguwa ya hana kaza ya tabbata ɗin ba za ki yi ba mun gano wannan ko miji ya san kina kiyaye dokokin Allah amma kina samun wata zarafi ko wani dama suke jingini biyayyar Allah suke ɗauko magurin shi su sa kin zama mai cin amanar aure Mun gano wannan wai za haddasa kaza haka idan mutum zai magana sai ya karya kisa kina ɗaukan ɗabi'a na ƙarya to shi kenan kin zama kashi ɗayan ke cikin hudu to ka san munafunci ana ke munafuka ne a ɗaya bisa hudunki in ko kin hada da cin amana to rabin ki munafunci wa iza ahada gadara duk sanda ake alkawari kuma sai mutum ya saba ina ganin wannan na ukun nan fa ta da gaske wata mace ta kubata sanya a gaske yanzu za ki dafa alkur'ani ki ce ki rantse da Allah da ki taɓa yaudaron wani kafin ki aure ba ki yadda ki amince ki ce shi za ki aura in ba shi ba sai rijiya ya yadda ya amince ya sakankance wani ma ba sai ya turo an yi magana an ji wasu ke sun canza wata an sa mata rana saura wata uku bikinta kafin bikin ta yaudari samari 60 kowane ta an sauna ba hannun shi ko dubu goma goma ta an sa a hannun kowane ɗaya su 60 tsalla ta sa dubu na in dubu ɗaya ne dubu 60 dubu ɗari shida dubu ɗari shida barin ga mun gaskiya wani abu ne kuke wanda kukun kasa gane a kure a yau wani sai a ce wanke tana da farin jini duk samari zuwa mata suke yi aƙalla samari ma turewa take wa wani tsaban farin jini kuna kasa ganewa ko kasuwa kika ji shagon da ya fi kowane shago arha nan ke ganin kwastomomi suke yi suke cikawa arha take da shi kazan layi Kisa ko jirgi za ki shiga bip za ga bai da girma ɗan kaɗan ne don ba kowa ke shiga ba economy fa kowa na wajen yarinya mara class ita ke tara tunani ita ko bip cikin 'yan mata ba kowane alade da yake zuwa ya dungura hanshin shirar sassana sansana isa maganin yaudara babu wanda kike so ran da kuka haɗu ka ciki ce mashi wani ba na ra'ayinka ba zan yi ƙoƙari ila ba ma ɗan son ra'ayinka ya ƙoƙari in ya maɗa, sai ki ce to yanzu daga yanzu duk maganar da nake da kai ka sa ma ranka muna tafiya ne a cikin yaudarar juna ka yarda ta shi kuma ya kawo a rubuce ya kai mallawayin ke sa hannu a sa su don kan nan gaba ya maki hidima ya ce ki biya shi yanzu na tsammanin akwai wata mace da za ta tsira daga yaudarar samari a ce ke tun da kika zo wanda ya fara zuwa wajen shi da ke yaudare shi kuma wallahi auren kawai da an tsaya an bi shawarwarin da muka bada cewa a koma zamanin farko yadda salafuna suke yin aure da ba samu wannan matsalan biya ta shekara goma sha biyu an bitar mata da miji sha uku sha hudu an mata aure magana ya tsari an gano wannan da kyau ba ta yi wani saurayi a duniya ba da san kowa ba zai wahala ka same ta da ha'inci da yaudara amma ta zauna da wannan namiji ya koya mata ƙaryen shi ya koya mata ha'incin shi ya koya mata yaudaran shi ita ɗaya kafin ke aure ta yi samari ɗari da goma ya namiji ɗaya zai iya gamsar da ita ita ɗaya wasu mata manta da su gano nan da kyau ni fa akwai wacce ka taba faɗa min sakamakon jin wani kasir da muka yi cewa kowane mayaudari da tuta zai tashi ranar lahara ta ce lokacin da za ta yi aure saura kwana bakwai ta tura ma da samarinta tek cewa ba su da lafiya kuma za ta yi tafiya nemo magani ta ce samarinta sun fi ishirin biyar kowane ɗaya daga ciki sai da ya aiko mata saƙo wanda ya aiko mata da kuɗi kaɗan daga su shi ne wanda ya aiko mata da naira dubu ɗari da kwana ɗaya biyu gam kawai ɗora mata aure ta yi gaba wai ta dole bari ce dukan ƙarshe da zalunci ƙarshe a faɗan ƙarshe shin wannan kuɗin da ta ci da wannan yaudaran da ta yi da ƙaryar rashin lafiyar da ta yi to yanzu wannan menene hukuncinta da ke hukuncin ki kin zama tsantsan munafuka to da dukkanin waɗannan sharɗa guda uku kin cika su kin yaudare su kin ci amanan su kin masa ƙarya to wa malam hukuncin kuɗin fa kace kin ci haram yasa in mata suke complain sosai game da ni cewa ina hana su rawan gaban hantsi ko irin waɗannan abubuwan da ake ba ku har yau ni ban taɓa gano wata budurwa sakamakon an san kuɗin samari da aka ce ta yi kuɗi ba kin taɓa gani dama ragowar raran aljihu ne ake ba su ko waɗannan ba sa yi arziki da su don ma za kuɗin yaudara garin banza ne shi ko ta faro-faron banza ke ne ya ƙari suna madaukin sarki tsoro ya sai ce wa iza fa sama fajara ko kuma an fara fada da ita an samu ko soma ta fara fagirci kenan za ta iya cin mutuncin kowa ta ɗaga murya duk makota na jin ta yi ɗammara za ta dambaci a wani lokaci wacce ma ta fi ƙarfinta ya ke ɗammara da ce a zo a kara zagi da cin mutunci da gori da habaici a bakinta sai dai wanda aka ji. wannan shi ma ɗabi'a ne na munafunci kun gano wannan da kyau ko wani hadisi harraja hul bukari wa yazharu min mazhabin bukari wa gairi min ahlil ilmi anna hadhihi filalin zamima munafikin. duk mutumin da yake da waɗannan ɗabi'u abin zargi wallahi munafiki ne manitta safa biha ila yawmil qiyama duk wanda ya tsafface da ita tun daga zamanin annabi har tashin alkiyama ne wannan siffar munafiki ne قال ابن العربي والذي عندي أنه لو غلبت عليه المعاصي ما كان بها كفرا ما لم يؤثر في الاعتقاد yace duk wanda ya jarabtu Allah ya jarabce shi da wasu laifuka wanda suke hukunta ya zama kafiri amma in ba su tasiri a ƙidan shi ba to yana nan a mele ya zama kafiri ba bin الحسن hasan albasari an البصري النفاق ne, wanda ce munafinci iri biyu ne nifaqul kadhibi akwai munafincin ƙaryatawa wa nifaqul amali da kuma munafincin aiki fa amma nifaqul kadhibi munafinci na ƙaryatawa wa kana ala ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine munafincin munafikan zamanin annabi wa amma nifaqul amal shi ko munafinci na aiki fala yanqatu ila yawmil qiyama shi wannan bai yanke wa tashin qiyama shine wannan ƙarya yaudara cin amana husuma shi wannan yana cikin mutane kowa na yin shi sai wanda Allah ya tsare sai wanda Allah ya kiyaye kuna fahimtar wannan da duk wanda ya san da yake waɗannan abubuwan ya nisance su sai zauna tsalau shi ne sai Allah ya ce awalan ya alamu wai sun waɗannan munafakai ba su san annallaha ya alamu sarrahu wa najwahu Allah ya san me suke sarrantawa ko me suke bayyanawa ba duk wani gani da za su yi shi su suna shigantaka suna faɗin maganganu na gulma na tsegumi na suka na ɓatanci da annabi Allah yana sani wa annan laha goyo Allah shi ne masanin zai Allah ya san duk abin da suke ciki Allah ya san duk abin da yake tare da su ba abin da Allah bai sani wannan kunyatarwa ne gare su in Allah ya san abin da suke to ne amfanin boyewa lokacin da ya sani ku shirya sakamako ranar gobe kusa da abin da kike ko an faɗa kin musa ko an faɗa kin jayayya da ke sani akwai ranar indalilanci yana tafi kun gano wannan da kyau akwai ranar indalilanci yana duk wani abin da aka ce munafici wallahi ki kokari ki bai dole ne aka ce sai kin yi ƙarya dole ne aka ce zikin saba alƙawari dole ne aka ce zikin ci amana dole ne ke zama mafi fafiya wanda za ta rikici da ke dole ne kun gano wannan an yi wallahi yadda ka san in ya tsini tun wanda ya haura cece yanka shi zai ta yaya zan bari a rena ni yin yin yin yin yin kina ɗabi'an munafunci aiwanci ne ta bar labari a ce kawo ba su san gandun ƙarya ce ba ta da ɗabi'a munafunci ta yi alƙawarin kara za ce hmm, Allah zai sa ka cika ta da ɗabi'a munafunci wa ka ba amana wanci to Allah shi kyauta ƙungon da yake da wannan ya shiga bisa ƙoƙari za a yi duk yadda za ki nisanci ɗabi'a munafunci ki nisanci shi karki sake ki je ga Allah yana zargin ki da munafinci wallahi ya ki samu sauki Allah madaukin sarki ya sauwaka aya ta gaba Allah ya ce الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم المنافقين سنة وقت بديئة شين إزجلنش قدو وان ديكي وان أيسون أخيري أنا زلبي دفتا متعني روني game da taimakawa da tallafawa Shin Allah ya ce allazina yalmizuna almuqawwi'ina min almu'minina fi sadaqat kaga waɗanda suke zuntan mu'minai a lokacin da suke ba da sadaka haza aidan min sifatil munafiqin wannan ma ɗabi'a ce ɗaya daga cikin ɗabi'un munafikai malam ya yace yalmizuna ay yu'ibuna waɗanda suke aibata ma masu sadaka suke aibata ma masu aikin alkhairi duk abin da mutum zai tsayaye don Allah ya koma gefe kina aibata mai kai kan wannan abin da kin ɗauki ɗabi'a ɗaya daga cikin ɗabi'un munafukai kun gano wanda sharan masallaci take hmm an sarakan bauta an je da ko bayi ita shara kuna wahala Allah ya kiyaye shiga shiga cikin nan yanzu ke ne kullum kina tsige ce wancan shiru ke bakin ki baya hutawa yi eh, ita kokarin sa mata rauni akan wannan tana aikin addini ga wannan shi ma yana da shin ɗabi'un kan zamanin farko sun shiga wakil lalacin Allah da ya fi mutu. shi ne ya ce وذلك أن عبد Bin بن عوف تصدق بنصف ماله abin da ya farar da wannan lokacin da abdurrahman ɗan auf ya ɗauki rabin dukiyar shi ne ya ba da sadaka domin Allah wa kana ma'ahu zamani ya ta'ala a lokacin yana da dukiya dinari dubu takwas fata saddaka min ha bi arba ala sai ba da sadaka na dubu hudu jama'a in ga kwaya ashirin dinari ashirin shine miliyan sha tara miliyan sha tara so biyar kun ga wajen miliyan 190 ne fa kun ga wannan wajen naira miliyan 190 to sai ce wannan ke su goma kun ga 1.9 biliyan kenan sai ki ce 1.9 biliyan su hudu kun gano nan no ya ba ka kudin da ya ɗauka rana ɗaya bayar fakiyar shi za a ce wa ne yana da kyauta yana da kyauta har yau ba taɓa kyautar da ke kyautar sabon manzan Allah gano 1.9 biliyan su hudu biliyan saba'in da shida biliyan saba'in da shida ya jirge ce a masu yi yadda za a samu wani mai arziki ya ba da biliyan saba'in da shida ya ce a ma'addini aiki za ga aiki mai yawa kuwa an gano wannan rana ɗaya abdurrahman dan au ya ɗauki 1.6 biliyan 70.6 ya ko biliyan ya ba da don allah a ji a ma'addinin allah ai kawai munafakai sai suka samu a duniya fa qala wasu daga cikin munafukan sai suka ce ma a'azamu riya'ahu wannan riyan nashi ya girmama ba don Allah ne hajiman hmm, ya sarakan riya fa anzalallahu nan take Allah ya saukar da allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi haga waɗanda suke zindan muminan da suke yin sadaka don Allah don a gina addinin Allah za ku hukuncin su. in Allah ya ga dama ya kawo waɗanda za su yi ma addinin shi aiki ba zai kawo ba dama me yasa ake buƙatan kuɗin don a gina makarantu a gina masallatai a gina asibitoci gidan marayu gidan waɗanda suka musulunta gidan saukan baƙi gidan limamai da ladanai a bada a sai kayayyakin da'awa motoci mashina kekuna da abin da za a ciyar da kyautan da za a ba waɗanda suka musulunta domin su kula da addini da albashin da za a yi ma waɗanda suke zuwa zama a ƙauyuka suke karantar da tsofaffin musulmi da kuma waɗanda suke karantar da sababbin musulmi. Kun gano wannan da kyau ku? Ai abin da ya sa ke son kudin kenan. To kawai sai tsegumi sai sai zagi ke cin mutunci. wa a rajulun min ansari ana nan sai ga wani mutumin Madina shi kuma ya yi sadaka bin nisfi subratin min tamr ya kawo rabin buhun na biyu ne ya kawo saboda Allah wa qalu suka ce ma agna Allah an haza to me Allah zai da wannan ana manya manyan kyauta kai ka rabin kuma na dabi ne ina ma rabin buhun kudi kai kai kai Allah ba ya san wannan su sun koma gefe ba kyauta sai dai zungu fa Allah azza wa jalla wannan yasa Allah ya saukar da wallazina la yajiduna illa juhudahum har ma da waɗanda suke sadaka da iya abin da suka mallaka ba su kubuta daga zagin waɗannan munafukan ba kun gano wannan da shi ku mm. menene al-mutawwi'ina cikin ayar humul lazina yaf'aluna shay tabarru'an min ghairi an yajiba alaihim sune waɗanda suke daukan wani abu su bada dan Allah ba fa wajibi ne su ba an gano wannan sai su ɗauka sai su bayar to duk wanda ya zin dan mai badawa ya shiga uku wata ta dauko naira dubu hamsin ta bada ko ta dauko naira biyar rashin shabar naira biyar kuma take shiga cikin waɗancan wannan in bakin san za ta iya abin da ya fi wannan ba kwadai kwadaitar da ita ta ƙara iyakan samunta kenan ba ta ta ba da iya samunta an gano wannan hmm. ma mutane suna abin kirki zama kullum ko ba ku iya komi ba sai zinɗi sai zagi za ku shiga cikin waɗannan mun gano wannan da kyau ku aljuhudu da ce illa juhudahum She'un kalilun ya ishi bihil muqil ke ɗan kaɗan ɗin da talaka yake rayuwa da shi ɗan kaɗan ɗin da yawa mutane ba sa fahimtar ke ake ce rayuwa kowa da yin da Allah maɗaukin sarki ya tsara mashi ba shi abin da zai bashi wani yana da shi da yawa wani yana da shi kaɗan wani bai da shi amma kuma ana ganin shi kullum yana da shi an gani shi ne ake ce marufin asiri sai a zuwa ce a kawo gudunmawa ba zai bayarwa ba don ɗan abin da yake samu bai wajace shi ba ballanta na ɗauka bada ta riga ne shi mugu ne bai taimakon mutane bai taimakon addini bai kaza bai kaza bai kaza a shi wani yana ƙarƙashin rufin asiri ne shi kamata yi in an ɗauko da kama a bashi kuna fahimtar wannan da ke Allah madaukin sarki ya taimake sai ya ce minhu sai gan suna yi ma masu zakka masu sadaka masu kyauta izgilinci da lahu minhum rabu da su Allah ya maida musu da izgilancin don zai musu hisabi da izgilancin ranar gobe wa lahum azabun alim sannan suna da azaba mai radadi wannan du'a'un lahum addu'a ake musu duk sanda ke karanta wannan tsara roƙon Allah kike kina cewa masu wannan ɗabi'u masu wannan halayya Allah ke masa azaba mai radadi kun gano wannan da kyau ku sai Allah ya masa sakamako daidai da wannan izgilanci na rashin mutunci da suke Allah ya tsare mana imani a ka gaba sai ce استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر تغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين التي استغفر لهم وكي مثل استغفاري aula tastaghfir lahum ko ba kai musu istighfari ba masu wannan ɗabi'an da sauran ɗabi'un baya na munafunci ko kai musu istighfari ko ba kai musu istighfarin ba in tastaghfir lahum 70 marra ko da za ka yi musu istighfari su 70 wasu malamai suka ce wannan al'adar 'yar gane na larabawa in balarabe yana sai ya ce maka har abada sai ce ko saba'in mun gano wannan kamar yanzu kana son ka ci abu mara adadi a yaren hausa me yake cewa na malala ba ma tsaya nan ba don a gaya maka abin mai wahala na sai maka gashin tinkiya wato shi gashin tinkiya ba zai irgo ba shi ba ɗari ba ne shi ba dubu ba ne shi ba miliyan ba ne ba biliyan ba ne ba tiriliyan ba ne ba ziliyan ba ne ba za koma mai shi sunan shi malala to bawo shi ya ƙure lissafi ya kun gano wannan da ku ya ƙure ya riga ke wannan abin da Allah yake nufin ko kai masu istifari su malala Allah ba zai masu ba tashi hankali jama'a din girman Allah ya za a yi na zama ya za mu zo muna aikin munafunci? ku ji fa Allah mai tausayi yake cewa ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum amma annan ya ce munafiki ko za a yi mai istighfari so malala gashin to ko malala gashin zomo ne ikin zan da yawa na Allah ce ba zai gafarta masa me yasa Allah ba za ka gafarta musu ba yace zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi <coughs> domin kafirce ma Allah da manzo da suka yi wallahu la yahdi alqawm qawm Allah baya shirye da fasikan bayi ba ruwan Allah Allah ya bata da su ya yanke masu hukunci an gano wannan da kyau ko Mm. Allah muna tawassuli da sunayenka da sufofinka ka raba mu da munafunci Allah sa akwai rabon mu cikin wannan bala'i wanda ma suke a cikin mu Allah ka shiryar da su Allah albarkan da ka saukar a cikin wannan watan ka raba ka ba su ka bar munafunci aya ta gaba sai ya ce فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون Allah ya ce farihal na bi maq'adihim waɗanda suka kiraka annabi yaƙi jin daɗi da alfahari da farin ciki suke yi da wannan zaman gida da suke bi qu'udihim da yace ai al-mukhallaf al wanda aka tafi yaƙi aka bar su ai khallafahumullah Allah madaukin sarki ya shantakar da su wasabbaqahum Allah maɗaukin sarki ya sanya masa raunin jiki aw khallafahum rasulullah wal na lamma alimu tasaquluhum an al jihad yayin da annabi da muminai ta gano suwa ne ba su da karsashi ba su so suna ƙin zuwa to in ma za a je ko san da su ba a yi in ana lissafin sojoji ba a sa sa ciki dan an san ko an sa sun ma bayi za su yi kun fahimci wani bayan <coughs> ki yadda a gano duk wani aikin addini in an shigo da ke dama ba yi za ki ba da kin yi asara duniya da lahira duk wani abin alheri na addini in ya zo za ki kirkiru wani abin da zai hana ki ko ki ce bacci ko ki ce ciwo ko ki ce kaza ki ta kirkire kirkire wallahi wannan sai ya saka kashi wannan musu kuna fahimtar wannan da ke kuma mm. kowa ya ce tuni shi shi ne ce farihal mukhallafu na bi maka khilafa rasulullah waɗannan waɗanda suna ke tafiya yaƙi suke zaman su don ƙin jin maganan annabi wa karihu an yujahidu bi amwalihim da kyamaci su sa dukiyansu wajen jihadi wa anfusihim kuma suka ƙi su fita da kansu ai da su fi sabilillah domin ɗaga addinin Allah ba su je ba su aika da dukiyansu ba wa qalu la tansiru fil harri suka rika kuma zuga mutane cewa dan me za ku fita a wannan matsanancin zafi sun san lokacin da aka je yakin tabuka ai an fita yakin ne cikin matsanancin zafi jama'a ba ki san zafi ba sai in kin je kasashen larabawa middle east lokacin da ake balbalin bala'in zafi mun gano wannan nan nan yola muka je nan nan yola fa muka je wallahi ruwa ne na wanka a jifi tank amma wallahi wannan ruwan kawai abin da ya rage wai fa wanda aka kawo wani mai dan dama dama ne ai liftan kawai kamata a samu shi wai baki sun zo an kawo musu ruwa mai dan dama dama za su wanka muna fitowa mala albani ya ce kar ku sake ku shafa mu ce to fa Allah ɗaya gari banban mu ku a cikin a jakokunan mu odan mai muka yi iri iri so da zamu fasa da zamu baza kafa. kun gani ba sa shadda ba sa kaza muka ce tsofa Allah ɗaya gari bambam to wannan ma kenan haka mai dugur take kaka sakwata take kina shiga wani bangare na saharan Nijar da Chadi da waɗannan ƙasashen haka suke da wannan mutum zafin to balantana ki je tushen maganin bara kuwa a wajen aikin hajji hassanarwa aka yi a gidajen rediyo da tv na saudiya cewa kar a fita sallar juma'a saboda bala'in zafin rana in ka fita kuma ka sake ka ɗaga kai da su kalli rana saudiyan yau wanda ko ina akwai ac na ɗan ƙara fita yana ɗan ƙara sanyaya ne yanayi haka ne akwai fankoki da ake watsa ruwan sanyi ake watsa kaza mutane suna wa samun sauki to ku lissafin saudiyan da lokacin da gida ne na zana gida ne na jinka gida ne na fata gida ne na kaza duk waɗannan abubuwan da ke taimaka wajen a samu sauƙin zafi babu ana tsakiyar falfala falfalin ranar nan na a shirya fita ga talauci lokacin girbi ya yi amfani ya albarka nabi ce a fita ba maganin girbi inna lillahi wa inna ilaihi ba shi ne imani munafikai su garga gida gida na yan uwan a munafiki na ta la tanfiru fil harri kar wanda ya sake ya fito ya raka annabi wannan yaƙi qala ba'dhum li ba'd haka kaga ga zuwa junan su in yanzu ne sai da buga waya ke mm. tura text na'am sai kaza sai kaza sai kaza a cantakar da mutane a hana su ƙul Allah ce ka faɗa masu naru jahannama ai wutan jahannaman nan a shaddu harran ita ta fi matsanancin zafi laukano ya fahuna da sun fahimci wannan man taraka amran lahi ta'arrada li nar duk wanda ya bar umarnin Allah to yana jefa kanshi ne zuwa ga wancan wutar kun san jefa kai zuwa ga wuta kama a ci a wani abu na zane kun sabon abin zane ku irin na yaran Ko kuma a zuba mai wani abu mai sanyi idan kika silmiyo akwai abin da zai rike shi shi ne irin wannan ba kan saba ma annabu ba ba abin da zai hana shi ga wutan nama sai tuba ko kuma Allah ya ce ba zai ba su damar tuba ba wafa abahun ne faɗan ne fi ƙulobihin ilayo mai ya riga ya kulle su riga sun allah jama'a yau suna ina suna maka da madina suna ina ba suna lahira ba suna can gidan wuta kwanci ne amfani abinda suke ma masu roƙi abinda iblis ya roƙa kuma ina da an ba su daman sada sun more kaga iblis ba tun zamanin annabi adamu yana nan bai mutu ba duk suka nan da su dawo da yana da duniya mun gano wannan duk wani abu yana nan yana yi ya batar yi waye waye amma aikin banza yake ya ɗauka kiyaman nesa take sai ya je gashi a kusa take innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qarib duk ya ƙari ɓatar da mutanen ƙarshe wata ne shiga kuma ya sani kuma kalli yadda Allah madaukin sarki kulle mai ƙofar tuba kuma bai ma taɓa tunanin ya tuba mu ya ji an cewa kana arzu alal ma Allah ka raga mulkin shi na kan ruwa shi ma ya tafi ba mu da ya kafa nashi ka raga mulkin daga can yake ke so duniya jama'ar annabi kuna fahimtar wannan Allah ya tsare mana imani sai Allah ya ce da su ne فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون الله يقول فليضحكوا قليلا كوي داريا كان cewa kai ku dariya kamar ke ne ki ga wani yaro yana dukan wani ya ce bige shi ne bige shi kin ce buga ne wato kuna dariya kuna murnan kun saba ma annabi ko ta kai dariya mu gani amrun ma'anahu ma'anar tahadi tsoratarwa ne walaisa amran bai da hake ba cewa ke fi dariyan ba waliyar ko kasira da sannu za ki goka mai yawa fi jahannama mun gano wannan da kyau ko hmm. umarni ne bi ma'anar khabar ba kun yi dariya a duniya ba za ku kuka a jahannama ai annahum sayabhaquna qalilan ma'anan wannan shine za su dariya dan kadan wa yabku kaseera kuma su kuka mai yawa jaza'an bima kanu yaktubun wannan sakamakon abin da suka yi an gano wannan da kyau ko yasa hadisi annabi ya ce wallahi lau alamu na ma'a'alamu ko da kun san abin da na sani da da hiktun kalila da kun yi dariya kaɗan wala bakaitum kasira da kun yi kuka mai yawa wala kharajtum ila su'uda da kun tafi ku hau tsaunuka ta jira'una ila Allah kuna neman yafiyan Allah kan kuka? dariyan ku kaɗan kukan ku mai yawa da kun san abin da annabi ya an anni kuntu shajaratan tu'dadu yace da nayi burin ma ni a ce an yi ni bishiya ce da za a kare na kawai amma ta da inda mutane sun san me zai faru a lahira a sun wannan goro da sun irin wancan fita, da sun yi aikin kuka ba dariya ba an gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya kiyaye jaza'an bima kanu yaktubun wannan shine sakamakon abin da ya kasance suna aikatawa sai ce فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين في الله يتيم النبي فإن رجعك الله إلى طائفة منهم جسدا قوم على ذياك na koma gida sai wasu daga cikin munafukai suka zo fasta amanu kalil khuruj aka shirya za ta wani jihadin sai suka zo suka ce da Allah a ba su izini su ma suna son aje da su fa qul to kace lan takhruju ma'iya abada ni ku ƙara bi na yaƙi ko wani aikin alheri haihata haihata har abada ba ku ƙara ba bi Allah tu sahibhum abadan kaka tsara wata hudda da su zuwa kun wani hukuncin shi yake mutumin da ya san gaskiya ya san daidai aikin Allah ya juya baya ya sa son zuciya yi abin da yake so ya fifita al'amarin shi na duniya kan addini hukuncin da ake rashi ka ce har kanmu na addini ba za mu ƙara yi da sai ba har abada za mu ƙara yi ba za ka ƙara shiga cikin Wannan walan tuqatilu iya aduwa kuma ba ku ƙara yaƙan maƙiya tare da mu ba innakum rabitun bil qu'ud awwal marra ba kun taɓa zaɓa a karan farko ku zauna tare da mata da tsoffi da marasa lafiya da yara ba fa udu ma khalifina ku je ku zauna da irin waɗannan abin maza suna dukan maza fagen fama ka so ka zauna a gida kai wani irin tsinantaka ne a ka ana goge rengi. kai ka zauna cikin mata masu laɗewa bayan kwalla wanda wani irin asara ne kun gano wannan da ke ku ana ha maza ha mata an yi hayya jarumai sun fito ba da Allah kuma koma gida din namijin da kaji an ce hayya hayya ya nemi wuri ya nabi to wallahi ku nemo dan kwalu ku dora shi ai namiji in ya ji yaya waje yake yi din ma abin da za ta faru ta faru to su munafikai ɗabi'un mata su ke shi za ku zo ku ji wani shaki daga cikinsu za a yaƙi je ce ma annabi da Allah shi har a fitine shi a bar shi ya zauna a gida saboda in an je yaƙi ya je ya ga matan turawa da kuma karfa a je a mai haddin zina dan lallai ya gani ba zai bari shi ɗin iska ne jarababbi duk waɗannan in iskar in an gano su to in za a je aikin Allah to Allah ya ce a ce kasbi ne faka odo ma'al khamisiya mun gano wannan da kyau ko qala al-hasan ma'an nisa ana zuwa yaki da mata yan tsaron da annabi yake ɗiba saboda dafa abinci ɗibo ruwa yi ma marasa lafiya jini wadda min rijal da maza masu rauni Gwarago makafi da sauransu sun gano wannan da kyau ko kini duk mutumin da ya zama wani shi ɗabi'a shi to rabuwa ake da shi ko sanar da shi aikin alheri Allah maɗaukin sarki ya hana ya ce kar a ta gurfe ce ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون الله يقول ولا تصل على أحد منهم مات أبدا هذا yau mun ji ana sai musu hukunci ko kasu dini yaƙi za a sa munafinci ta tafi a zuciyarsu wutan jahannama ki dariya kaɗan ko kanu yawa kaza kaza ko kat ya Allah ce wa la tusalli ala ahadin minhum mata azab daga yau duk wanda ya mutu daga cikinsu kakka ƙara mai sallah a bayan ce karya mutu ne istighfari ko yayi da za ka karba yanzu wannan alamar ne Allah ya gama fushi da su kalli annabi dan gasan Allah in ya istighfar ba za a karba ba kai Allah ma kaza tsari da zai wannan ta girmama wala taqum ala qabri kakka tsara tsayawa kan kabarin munafiki kai ne addu'a inda kabarin munafiki yake masara ƙara ganin ka a wajen innahum kafaru billahi wa rasulihi saboda sun kafirce ma Allah da ma'aikin Allah wa matu wa hum sun muda suna tsantsan yan tawaye gano hmm. sun muda suna ma Allah da ma'aiki tawaye saboda haka baka ba masa sallah baka ba masa istighfari baka ba tsayawa a kabarin su duk wani abin arziki to ban da su jama'an samu matsala ko ba samu za ki da a ce ɗabi'an munafinci ya same ki an tsoga ki a cikin waɗannan in za mu yi addini jama'a mu tsaya ne daga za kun tafi shay'in a kun fi duk abin da kake a kan shi ka tsaya da gaske a gane a kan wannan abin da ke ina yawan maimaita wannan magana ku fahimce ta don Allah ne amfanin munafunci yau mafi yawancin sun fi shekara dubu a kabari ana can Allah yana sa malaku suna babbaka su dukkanin sako wanda ya shekara 100 ne 200 ko a duniya yau fa da hijira 1440 da wani abu ko kwana 40 aka ce sun yi ana kona su a wutan mai balangu sun sha wuya ko ba su sha ba wannan fa ta jahannama ce me amfanin munafinci me ranar munafinci duk mutumin da ake wa'azi a kan akan barkaza ya daina jin zafin wannan abin bai jin daɗi bai san ya ji bincika wani ya shi ne duk mai imani so yake ya ana tsoratar da shi kaza don ya tsaya ya kiyaye mai kanci wannan abin kar ya fada cikin fitina domin wallahi wannan abin fitina ne babba musiba ce mai girman gaske Allah ya masu baiwa su rayu tare da manzan Allah ƙur'ani na sauka a gabansu annabi yake limanci yake karantawa sun ga adalci sun ga amana sun ga gaskiyar manzan Allah ko yake rida mu zuciki kai Allah mun gode masa muna tsallaken ruwa yamma da garin amma muka yi imani muna nan yamma da madina amma gashi shi mun ansa kun gano wannan da ke ku amma su sun samu daman amma kallon da suke kallon da suke isa duk wani dama na yin addini na bin Allah karki sake ki wasa da shi ba mamaki dama ba zai ƙara dawowa ba ba mamaki daga wannan shi ke kuma duniyan nan ko ba a ce maka ba Allah ba ko ka miƙe kafa kayan rashin mutuncin da za ka yi duka ƙarshe dai mutuwa za ka yi haka yi da yawan mu nan amin yi sahurko na da Allah ɗanɗanan abin da kike sahur da shi ɗazu akwai shi a bakin ku akwai yana ɗaya haka duniya take sanda kike cin abu sanda kike bi kana haɗewa ya tafi ka duniya take a san da kake raye ne ke ganin kamar kana jin daɗi ana turo mala'ikan mutuwa kuna arba za ka manta daɗin duniyar duka suna za ce maka kam da biskin fil ardi adadin su ne ƙalumi da bisna yau man au ba da yau yini ɗaya suka yi mutu ya shekarar ɗari ana tambayin shi ce ni ɗaya annabi nuhu da yake shar 950 da aka ce ya ya ce kamar na fitar daga wannan kofar na fitar daga wancan haka ya gudu to kan wannan reception din reception ne fata lahira duniya kawai su kaki na bata mutum ki lokaci kwana nawa kike a cikin mahaifa shekara nawa kike a duniya ɗaruruwa dubunnin shekarun da ke a kabari kuma fa gaba ke gaban ma tsara fari take shekarunki a duniya shine shekarunki a mahaifa wallahi shekarunki a kabari ba shine shekarunki a duniya in ku aka dasa aka tafi lahira to dindindin kenan duk wanda aka halice shi Allah bai shi din ya kare ko ana canza yanayi ba kina da rai sanin ke mahaifa ba rayuwar irin ta duniya ce rayuwar duniya ba irin ta kabari ba ce ta kabari ba irin ta lahira ba ce kuma da a raye a raye a raye a raye za a fi tafiya ba wani abin da zai canza ko ki nemi inda zaki ji daɗin an je lahira ko ki bari ki ci bugun an je lahira Allah ka raba mana cin duka subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum